Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 13 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan ta'adda sun yawaita amfani da yara wajen kai harin unar bakin wake. Za a kuma a ji inda aka kwana game da mutanen nan sha biyu da suka yi fade suka kuma yi ciki ma wata yarinya a jihar Niger. usman kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba sannan baba ya kuma ƙeri zai shigo da sharhin jaridun ghana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum a jiya laraba ne ƙasar rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban ƙasar sira bashar al-assad daga suka da yake sha daga ƙasashen duniya game da harin makami mai guba da wannan matakin na kasar rasha hakan yana nufin kenan ba za ta ba da bayanai ko haɗin kai ba ga duk wani kwamitin bincike da mai zaman kansa da majalisar ɗinkin duniya za ta kafa har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a ƙasar ta siriya waɗannan kalaman dai suna fitowa ne daga bakin jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki haley salin da take magana a zauren taron majalisar ɗinkin duniya ta ce har wa yau rasha ta zaɓi marawa asad baya a kuri'u goma da ake da su biyu sun jefa kin amincewa kana uku suka kaurace yayin da moscow ta toshe damar da birtaniya da faransa da amurka suke da ita china dama abu ne mawuyaci ta ba rasha baya ita ta ki jefa kuri'an yayin da sauran waɗanda ba su da kujerun dindindin irin su bolivia sun jefa kin amincewa ne yayin da ethiopia da kazakhstan suka bi sahun china na kin jefa kuri'ar shi dai wannan kuri'ar manufarsa ita ce shine yin allah wadare da harin makami mai guba kana a samar da kwamitin bincike mai karfin gaske domin gane abin da ya faru game da wannan harin koriya ta arewa za ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makamin nukiliya ana kyautata zaton za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar asabar ko kuma kafin wannan ranar kamar yadda wata majiyar gwamnatin amurka da ma wasu suka labarta ba za mu ce komi ba amma muna nan muna zira ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaida muryar amurka a ranar asabar din dai ce koriya ta arewa ta yi bukin tunawa da shugabanta da ya kafa ta wannan na'urar gwajin dai an shirya ta tsaf wanda kuma ita ce ta shida kamar yadda joseph bermudez jr da jack leo ke cewa wannan gwajin dai A ci gaba ne da harzika koriya ta kudu in ji mai magana da yawun babban hafsan sojin ƙasar rohijin sa'ilin da yake tattaunawa da manema labarai a seoul yau da safe a gogon yankin shugaban amurka donald trump ya faɗa a wani tare manema labarai jiya sa'ilin da suke tare da sakataren ƙungiyar neto wanda ya kawo masu ziyara wato james stoltenberg cewa ya yi magana da shugaban china xi jinping domin ya taimaka ya yi magana ma koriya ta arewar amma idan hakan ba ta samu ba to za mu ɗauki matakin da muka ga ya dace labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na mure amurka da kenan birnin washington dc a wuri ɗaya kuma a jiya laraba ne amurka da rasha suka cin matsaya akan samar da bincike game da harin makamin mai guba da aka kai wa wasu farar hula a siriya wanda ya sa shugaba donald trump ya ba da umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba bashar al-assad yanzu dai an amince za a samar da binciken haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙwararru a harkar makami mai guba waɗanda za su binciki harin makami mai guban da aka yi wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da tamanin da biyar an da ya cimma wannan matsayar ce bayan da ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ya kwashe sa'o'i da dama yana tattaunawa da takwaransa na rasha sergei lavrov daga bisani kuma ya gana da shugaba vladimir putin tilisin ya shaida wa manema labarai cewa ya faɗa wa putin cewa dangantaka tsakanin amurka da ƙasarsa ya ragu kwarai da gaske domin ko akwai karancin amintaka yanzu nan shi ma da yake bayani sa'in da yake amsa tambaya a shirin talabijin a ƙasarsa putin ya amincewa ba shakka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya kurkuce a cikin wannan shekarar batu na farko kuma na baya-bayan nan da ya kara dagula dangantakar washington da moscow shine batun harin makami mai guba wanda aka yi ranar hudu ga wannan watan da ake ciki a syria. shugaban somalia ya lashe takobin ganin karshen kungiyar 'yan ta'addan nan ta al-shabab a cikin shekaru biyu daga yanzu kana ya yi wato ya yi tayin ga shugabannin kungiyar da su zo a tattauna da su shugaba muhammad abdullahi muhammad wanda ake wa lakabi da farmajo yana magana ne jiya wurin bikin cika shekaru 57 da samar da gidauniyar sojojin kasar bikin wanda aka gudanar a cikin harabar ma'aikatar tsaron kasar da ke Magadishu, ya ce muna baiwa mutanen kasar nan tabbacin cewa cikin shekaru biyu daga yanzu sai mun kawo ƙarshen ƙungiyar alshabab duk da kuma inda suke cikin wannan ƙasar ya ce ƙungiyar ta kwashi shekaru da dama tana aiwatar da ta'addanci amma kuma ta gaza kwace gwamnati shugaba muhammad ya ce don haka yana kira ga shugabannin da su ba da haɗin kansu to an sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a arewa maso gabashin Najeriya inda a wurin taron wato tunawa da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka sace aka ce 'yan ta'adda sun ma yawaita amfani da yara ƙanana. Haruna Dauda gare ka. asusun tallafa kananan yara majalisar ɗinkin duniya ta ce an yi amfani da kananan yara har ɗari da goma sha bakwai wajen kai kunar bakin wake a ƙasashen nijar da najeriya da kamaru da kuma chadi cikin shekarar dubu biyu da goma sha hudu kawai shugaban wannan asusun na tallafa kananan yaran da ake kira unicef mr geoffrey jumbo ne shaida manema labarai a jiya lokacin da yake bayani game da cikin shekaru uku da sace 'yan matan nan 'yan makaranta na garin chibok da wasu 'yan bindiga suka yi ranar goma sha hudu ga watan afrilu wadda har rana mai kamar ta yau ba ji ɗuriyar mafi yawansu ba. Mista Jumba ya ce cikin shekarar 2015 kuma ƙananan yara guda 56 ne aka yi amfani da su wajen ƙuna bakin waken yayin da aka yi amfani da wasu guda 30 cikin shekarar 2016 sannan wasu 'yan yankunan bakin wake guda 27 ɗin suka kai hare-hare cikin jama'a a cikin farkon wannan shekarar, wato watanni uku na shekarar 2017 wanda hakan ke nuni da cewa kullannan hare-hare na baya-bayan nan sun fi dukkanin hare-haren da suka auku a shekarun baya. Mista Jumbo Garba ya ce wannan rikici na 'yan kungiyar Boko Haram din ya raba yara da yawa da iyayensu ya kuma toye musu damar neman ilimi duk da cewa yanzu hakan suna kafa makarantu masu zaman kansu a sassanin 'yan gudun hijira da dama. We estimate though that there are 3 ya ce yanzu hakan akwai wasu ƙananan yara kusan miliyan uku da ba sa zuwa makaranta kuma yanzu hakan ba mu samun damar isan inda waɗannan yara suke saboda har yanzu akwai wasu ƙananan matsaloli dai da ake fama da shi amma yanzu hakan mun a niyyar koyar da yara miliyan ɗaya wannan shekara mr jumbo ya ce akwai kuma wasu ƙananan yaran da yanzu hakan ke fama da karancin abinci mai gina jiki da aka kiyasin cewa sun kai rabin miliyan kuma yanzu hakan muna sa ran mu samu yara ɗari hudu za mu tallafa wajen ba su damar sake mulmulewa da cewa akwai matsaloli da muke fuskanta na rashin daman isa wasu wuraren har yanzu ganin cewa hukumar tallafa kananan yara majalisar ɗinkin duniya na ɗaya daga cikin wanda ke sa ido kan mutanen da ake tsare da su a hannun jami'an soja ko tana da labarin batun da ake yi na cewa akwai mutanen da dama za ka suka mutu a tsare sakamakon zafi da ake fama da shi sai mr ijumban ya amsa da cewa okay, eh, okay. Uh, i'll be honest with you we we did not have access to ya ce bari gaya maka gaskiya shine ba mu samun damar shiga inda waɗannan mutanen suke saboda haka duk wani bayanan da muke samu daga wajen su jami'an sojan ne kuma da shi muke amfani mr ujumba ya ce kuma batun kwashe wannan 'yan mata na garin chibok babu wani abin biki a gare mu saboda ba abin farin ciki ba ne sai dai ma mu ce abin bakin ciki ne muna da tunawa da wannan rana ne kawai saboda abin bakin ciki da ya same mu na kwashe waɗannan 'yan mata a lokacin da suke karatu. There is nothing to celebrate about this event. jawabin mr joffrey jumba kenan shugaban asusun tallafa a kananan yara majalisar ɗinkin duniya ke bayani kan batun zagayowar shekaru uku da sace 'yan matan nan 'yan garin chibok da ake zaton cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka yi da ma wasu matsaloli da suka jibanci harkokin kananan yara haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Shin yara Allah nan, haba yara manyan gobe. To a gaida ɗan mutan biyu kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije. through the good zone. an ce tuna baya sai kuma jihar Naija inda batun mutane sha biyu din nan da suka yi faɗe tare da yin ciki ma wata yarinya ya ɗau wani sabon salo bayan zargin ɓangaren shari'a da zalama. Mustapha tsari gare ka. Wani magidanci mai suna Dr. Haruna Musa Bahago da ke zaune a garin Salka a yankin ƙaramar hukumar Magama ta jihar Niger, Nigeria, ya gabatar da takardar koke ga kwamishinan 'yan sandan jihar Niger akan wani hukunci da wata kotun majistare da ke Nasko ta yanke ma wasu mutane goma sha biyu da suka yi ma 'yarsa 'yar shekara goma sha ɗaya fyaɗe a can garin na Salka. Lamarin dai ya faru ne tun a ranar 19 ga watan 12 na shekara ta 2016 inda tun a wancan lokaci ne aka kama mutanen kuma kotun majistaren da ke Nasko ta ci su tarar naira 520 inda dama kuma tun da farko sai da 'yan sandan garin na NASCO suka karbi naira 325 daga hannun waɗanda suka aikata wannan laifin kamar yadda takardar koken ta nuna amma daga cikin jimillar naira 844 da aka karba daga hannun masu laifin naira 25,000 ne magidancin ya ce an bashi domin ya kula da yarinyar da aka saka sunanta wadda a yanzu haka take ɗauke da juna biyu a sakamakon fyaɗen da waɗannan mutane goma sha biyu suka yi mata. Barista Ibrahim Regi shine lauyan magidancin ya yi ƙarin bayani. Rip fyaɗe kenan domin ya ne goma shekara goma sha ɗaya maza ƙaramin su a ciki shi da mai dan shekara ashirin da hudu duka sun ansa laihin su gaban kotu sannan kuma aka ce kotu ta kuma caje su mutanen nan sun kawo kuɗi sun ba kotu naira dubu ɗari biyar da ashirin a cikin dubu ɗari biyar da ashirin abun baƙin ciki abun baƙin ciki abin da aka ba mahin yari ne yana dubu ashirin da takwas na me kenan wai na ya je kula da ɗiye shi wannan wace kotu ce ta wannan a nan majestic kot ta ta nasku yanzu haka yariyar na nan gida ba lahiya kuma tana da ciki kaga abin da ɗan sanda da kotu suka ansa wurin mutanen aka suke su naira dubu ɗari takwas da arba'in da biyar yanzu me kuke so eh, su hukuma yanzu akwai takardar da ya kai na koke a wurin kwamishinan yan sanda na jihar Neja a sake kama waɗannan mutanen a lokacin da na tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta jihar Naija ta ce ta san da batun kuma tana gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin. Shi ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Naija ya ce ya samu takardar koken magidancin in ji kakakin 'yan sandan jihar Naija DSP Bala Elkana. Uh, mun sami wannan korafin sannan kuma mai girma kwamishina ya ba da izini a bincika. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari, yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Shirin da kasa ba a kasawa ba yana zakulo muku mutane daban-daban wanda suke da bukata ta musamman wanda a kullum muke da fuddo da cewa suna da rawar da za su iya takawa a cikin al'umma wanda kuma in har suka taka rawar yadda ya kamata to ko wanda ba shi da bukata ta musamman ba abin da zai iya gaya musu domin kuwa mun ga misalan haka da dama kuma ana kan gani. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman wanda kuma yana aiki ne a Ministry of Petroleum Resources. wato ma'aikatar albarkatun man fetur ta kasa a Najeriya. Na kasa ba kasawa ba. Assalamu alaikum mai sauraro zai sanya sandawa muke magana a daidai wannan lokaci a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Kana magana da Radio Yusuf Idris daga Kaduna State Najeriya mm. amma yanzu ina garin Abuja ne. Ina aiki a ma'aikatan mai ta ƙasa Ministry of Petroleum Resources. Wani matsayin yanzu kake rike da shi? Ina matsayin ah, High Stock Verifier. wato masu binciken ainihin kaya wanda aka kawo ka gan shi physically eh, kaya ido da ido ka su ka kirga ka tabbatar da cewa sun yi daidai da takaddan kwantaragin da aka bada na ba coge ya ba coge <laughs> sai a ruru ba a sa ido ba sai a hankali abubuwan sai a addu'a to da farko bari mu shiga cikin shirin na kasa ba kasawa ba gaskiya ina son in ga na ƙara ci gaba da karatu na ta gaba kuma akwai wasu abubuwa da dama da za a ga ba ma samu saboda yanayin yadda kasan take akwai yanayin tafiyanmu da wasu abubuwa muna neman taimako sosai hakan nan kuma akwai abubuwa da dama a ma'aikatu da za a ga mu ba ma iya zuwa wuraren. Kai wace irin na kasa kake da ita? Eh, na kasa ta shi ita ce kafa eh. Na ji kana cewa akwai wasu abubuwa da ba kwa iya samu kamar me da menene haka? eh kaman misali akwai inda za a ce sai kun je ku samu abu haka in sama ne to kaga in ba in ba wuta wani lokaci to shi mm. lift din baya aiki mm. kuma kaga ka ce za ka bi ta matakala ka ce har za ka haura hawa bakwai hawa biyar hawa kaza zai zama maka matsala yawa to kaga wannan eh, shine ɗaya daga cikin matsaloli kuma ya kamata a ce in aka ba mu ayyukan nan hmm. ofisoshin mu ya kasance wuri ne yanda inda za mu iya zuwa ah, ba tare da mun sha wahala ba mu dawo ba tare da mun sha wahala ba To bari mu koma eh, cikin rayuwa yadda ta fara kafin mu dan koma kan maganar abubuwan da ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman tana kasa ko na abu suna samu. Da farko ka yi karatu in ka yi karatu ya abin ya faro ya kuma ka gama. Na yi karatu har zuwa matakin tertiary education mm. wato na yi HND mm. higher national diploma. Mm. Eh, na fara makarantar primary na a garin Kaciya na kammala na zo na fara secondary school mm. a nan sports arabic studies mm. wanda da take zaria amma karau karau na asalin makarantar da na zo na gama nan na yi shiga poli zaria mm. na huba mali polytechnic na yi pre-nd na yi nd na zo na yi high national diploma a wurin eh me ka karanta business administration eh. eh to na gama nan da na gama nan kuma na koma na je aka tura ni yi ma ƙasa hidima aka tura ni jihar Kano. To kafin rayuwar namu rayuwa ne mai tsada wanda ba za ka iya yi a wurare na inda kowane jama'a suke ba a wurin shiga su bayi a wurin abubuwa duk inda kazanta yake kaga kai dafa hannu kake zai zama maka matsala a rayuwa. Mm. ka kwashi cututtuka hakan nan. Mm. To kaga dole ya kamata a ce ƙasa sun suna ɗan nima mana sauki a bisa irin waɗannan abubuwa a tura mu wurin namu daban mm-hmm. wurin wayanda suke da kafa daban saboda in ba haka ba cutan su yi yawa mm-hmm. hannuwan mu za mu dafawa a wasu suna fitsari ko wani mm. wuri kashi ko ina kai kuma kana dafa hannun hannunka kaga mm. akwai matsala irin wannan wani irin kalubale ne ke tsakanin yin karatu cikin masu kafa misali kai kuma a matsayin wanda baka da ita eh kalubalen shine na farko akwai lokacin da za ka ga an sa za a yi karatu a sama ko za a yi karatu a wani wuri mai nisa kai in baka da keke za ka sha wahala sosai in kuma kana da keken to in ka je in a sama ne dole za ka ijiye keken a kasa. Eh, haka za ka rarrafa dai ka hau sama to amma akwai wasu lecturerin da za ka ga suna dan iyakan bakin kokari wasu malaman suna sai su ce a dawo kasa. a yi daidai da kai wuraren zaman in ka zo masu kafan maimakon su dan eh, taimaka maka su mm. barka ka dan zauna a wurin kai to a'a sai a ma sun kuɗe ka wani lokaci wani mm. rubutun aji shiga aji a samu wurin zama kai ba za ka iya shiga ba in ka mm. shiga za a nuna rukushe ka eh, amma za ka ga wasu kuma suna taimaka mana hakan nan. Uh, wannan magana ta nakasa a Najeriya ko kuma a kasashen mu na Afirka zaka ga ba kamar a irin kasashen da suka ci gaba ba wajen kamar yadda kai maganan wurin zama wurin shiga ban daki wajen hawa matakala bene da motocin haya da makamantansu. Shin akwai wani no. abu da kake ganin cewa ya kamata ku masu wannan bukata ta musamman ku yunkura don ganin cewa kun fidda kanku ko kuma kun samu mafita a cikin kasa. Eh, akwai wato na farko dai haɗa kai shi ne babban al'amari mu haɗa kanmu duk wanda ka ga ya kamata ka taimake shi ka taimake shi kawai tsakaninka da Allah ko da ko yaya yake mm. ko da ba shi da hali mai kyau dai kai dai kai saboda Allah mm. kuma idan muka haɗa kai muka fuskanci gwamnati a dunkule muka je muka zauna da su muka bayyana musu manufanmu mm. ina tunanin Allah ya taimake mu za su za su amsa wani lokaci hmm. ne za a ga mutanen namu mu kuma idan muka tashi muna so mu yi abin sai hmm. ga ba za a ga an samu haɗin kai ba sosai hakan nan kowa ka yi kokari ka taimaki kowa in ka kai wurin ka yi kokari ka jawo na ƙasa da kai ya samu shi ma wani mataki to amma misali ka eh, taɓa yin bara kai a rayuwarka kasancewar da an game na kasa sai a ce ai kawai bara zai yi misali gaskiya ni ban taɓa yin bara ba saboda ni gaskiya mahaifina bai yadda na yi wani bara ba ni ba na ma fita sai zan ni makaranta kawai a kai ni makaranta a hmm. dawo da ya ɗauke ni ya kai ni a mashin ɗin shi ya dawo da ni mm, yawa har na samu na gama firamare na zo na fara sakandare din sannan sai na canza makaranta mm. Ga makarantar je ka dawo sai na koma makarantar kwana a nan school for arabic studies karau karau mm, wanda take zariya lokacin to a nan dai na yi har na kai aji uku kuma na sake dawowa saboda matsalolin rayuwa hmm. haka dole na sake dawowa dai nan a kaciya na karasa karatun amma jarabawa na dole na koma can zariyan ne na yi a nan Ah, to, amma misali menene ra'ayinka akan maganan barace-barace da nakasassu ke yi da makamantansu wanda hakan yana matukar ja musu ko reni ko ganin su a kaskance da sauransu musamman ah, ba ma masu nakasa ba za ga yanzu bara misali za ka ga almajirai yanzu ko a jihar Kano ana maganan cewa sun kai miliyan uku kamar yadda rahotanni mm. suka nuna. Shin me ra'ayinka akan barin nakasassu musamman? A ra'ayina gaskiya ya kamata su yi kokari ne su karfafa zuciyansu su daina saboda idan ka karfafa zuciyanka ka za ka iya dainawa ta hanyar da za ka nima ma kanka a yi saboda zan iya tunawa a lokacin da na kai wani mataki mm. na kan je in yi aski in ɗauki jaka in saka in sa a na tun bani ma da keke gura in tafi kasuwa in je in samu in yi aski a bani kuɗi in dawo gida mm. na sha yin haka kaga irin akwai ayyuka da dama to kai ka gaji askin ne koko kawai koya kai a ni gaskiya ban koya ba ina ganin ana yi dai shi ina rika kura mm. ido ga yaya ake yi tun da naga ana yi ana yi hakan nan shikenan nace to ai ma ni zan iya yin wannan abu mm. naje da fara da dai rigiman dai da rigima da rigima har na iya tun ana yin na kum har na dawo na sai kilifa eh, eh, makana ne suke ce mishi mm. eh, ta dadin na hannu manual har na zo na koma na sai na sai na electric to haka nake a hankali a hankali hankali ina aski na hankali a hankali to har na samu dai za ka ga wasu abubuwan ma ba sai mahaifina ya mun ba zan yi a da kaina hmm. a gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan akwai abubuwan da ya kamata su dan nima dan eh, empowering din mu hakan nan hmm, dan nima mana abu ayyukan yi hmm. a muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu a samu mutanen da za su iya taimakon da kasassun ne ba wai wa'anda za su taimaki kansu ba kawai hmm. saboda muna da wayannan matsaloli wani lokaci zai ga shugaba zai taimaki kanshi ne ba zai taimaki yara eh. kuma sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara malam rabi yusuf idris sai mu ce sai allah ya kai mu wani makon za mu karkara wannan hira da muka faro da kai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ya kammala musamman julie leathers croatian wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usmana yanzu kuma ga Baba Yakubu keri da sharhin jaridun ƙasar Ghana. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewar an samu tashin tarzoma a safiyar jiya laraba a unguwar tsohuwar fadama a birnin accra biyo bayan wata rigima da ta tashi a nan unguwar tsakanin kabilar dogonbawa da kwankwamba a shekaran jiya talata jaridar ta ce rikicin na jiya laraba ya faru ne jim kaɗan bayan wata tattaunawa tsakanin kabilu biyun don samun sassanta rikicin nasu na ranar talata jaridar daily graphic ta ce da yake mata jawabi shugaban unguwar kwami nowa ya shaida mata cewa gab da gama zaman tattaunawar ne jami'an tsaro da aka zuba su a wurin suka yi yunkurin korar jama'a daga gurin inda nowa ya nuna damuwarsa ga yadda sojojin da aka jibge a wurin suka yi wa jama'a jaridar ta ce an kama wasu mutane biyu masu kera bindigogi a gurin har yau jaridar daily graphic ta yi kano labarai mai cewar mutane goma sha uku na kungiyar 'yan bangan siyasan delta force ta jam'iyyar npp da ake musu shari'a game da amfani da karfin tuwo wurin cire wani shugaban hukumar tsaron jihar ashanti babban kotun birnin kumasi ta ba su beli jaridar ta ce kotun karkashin mai shari'a justice obri yabuwa ta ce kowane su zai gabatar da mutane biyu da za su tsaya masa kuma su ajiye dubu goma goma wanda ya daidai da dala amurka dubu biyu da ɗari biyar idan sun arce jaridar daily graphic ta ce wakilinta da ya je kotun ya shaida mata cewar mutanen da za su tsaya waɗannan da ake zargin su ya kasance suna zaune a birnin kumasi ne kuma waɗanda ake yi wa zargin za su rika gabatar da kansu wurin 'yan sanda a kulli yaumi sai kuma jaridar ganin ta wacce ita kuma ta kawo kira da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta ncce ta yi cewar a wargaza ƙungiyoyin bangar siyasa a cikin ƙasar jarida ta ce a wata sanarwa da daraktar sadarwa ta hukumar joyce a futu ta sanya wa hannu na cewar wargaza waɗannan ƙungiyoyin bangan siyasa zai kawo ƙarshen yawan bore da ake samu a cikin ƙasar jaridar times ta ce sanarwar ta hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta ƙara da cewa yawan bore yana zama barazana ga tsaron ƙasar jaridar ganyen times ta ce sai dai sanarwar ta kuma kira ga ma'aikatar 'yan sanda cewar ta gaggauta gudanar da bincike akan abubuwa da su 'yan bangar suka yi kuma su kama duk wanda aka same shi da laifi kuma a gurfanar da mai shi a gaban doka ita kuwa jaridar daliga ta rawaito cewar shugaban kasa na na akufa ado ya maye gurbin tsohon shugaban kasa john muhammad a matsayinsa na shugabannin masu fafutukan tabbatar da dawwamamun muradun karni na majalisar ɗinkin duniya jaridar ta ce babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shine ba bada wannan sanarwa a shekaran jiya talata jaridar daliga ta ce shugaba a akufa ado zai aiki ne tare da prime minister norway erna solberg har zuwa ƙarshen shekarar 2018 wannan aikin fafutukan tabbatar da dawwamammun muradun karnin ya haɗo kan mutane goma sha shida da za su taimaka wa ƙoƙarin babban magatakardar na majalisar ɗinkin duniya na ganin kowa ya bada himma ga wannan muradun karnin kafin shekarar 2030 jaridar daliga ta ce shugaba muhammad ya aike wa shugaba a kufa ado sakon fatar alheri ga samun wannan aikin da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makiri sashen hausa na muryar america to a gaida baba to sai a muna aikin gafara babu ra'ayoyin masu saurari to yanzu kan ga ladin ibrahim aiwa da labarai amma kuma a takaice a jiya laraba ne kasar rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban kasar syria bashar al-assad daga suka da yake sha daga kasashen duniya game da harin makami mai guba da wannan matakin na kasar rasha hakan yana nufin kenan ba za ta ba da bayanai ko haɗin kai ba ga dukkan wani kwamitin bincike mai zaman kansa da majalisar ɗinkin duniya za ta kafa har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a ƙasar ta syria. koriya ta arewa ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makaminta na nukiliya ana sa ran za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar asabar ko kuma kafin wannan ranar kamar yadda wata majiya na ta gwamnatin amurka da ma suka labarta ba za mu ce komai ba amma muna nan mun zura ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaidawa murya amurka a wuri ɗaya kuma a jiya laraba ne amurka da rasha suka cin matsaya a kan samar da bincike game da harin makami mai guba da aka kai wa farar hula a siriya wanda ya sa shugaba donald trump ya bada umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba basa assad to nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin in salama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi mai shari'a wisley ibrahim leha alkali a wani kotu da ke mugi jihar adamawa Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman malamin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan wato Lobs ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.